ليس لهم طعام إلا من ضريع ba su da wani abincin da suke ci sai mafi munin abinci mafi ɗoyi daga wani tsiro da ake kiransa shibrik wanda idan ya bushe sai ya zama guba